On se retrouve en deuxième partie, la partie la plus importante de RM Show. Et je vous dis comme d'hab, jobless. Peace Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau Litinin 13 ga watan Yulin shekarar 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokanan aiki daga dan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya sun kama wani ɗan ƙasar da ya damfari wata amurkiya dala dubu arba'in da takwas da sunan soyayya bayan ya garkame ta tsawon watanni goma sha shida a wani otal da ke Legas. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun kawo mawallafin jaridar nan likuria Ali Sumana wanda rawaito cewa gwamnatin kasar ta ke gabatar da rahotannin binciken almundahana na ma'aikatar tsaro a gaban alkali mai bincike. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan taimakon kuɗi da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bai wa gwamnatin jihar Zamfara ta ba iyaye su kai yaran su makaranta. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da dare ga cikakkun labaran duniyar. jami'ai a afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a shalkwatar hukumar leƙen asirin afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane sha ɗaya kana wasu sittin da uku kuma sun jikkata samaman da 'yan tada kayar bayan suka kai a aibak da ke babban birnin lardin arewacin samangan ya auku ne a daidai sa'ad da 'yan taliban suke kai wasu hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar wasu daga cikin dakarun afghanistan a makon jiya lamarin da ya haifar da sabon kalubale ga kokarin wanzar da zaman lafiya da amurka ke jagoranta gwamnan lardin abdullatif ibrahim ya sanar da muryar amurka cewa farar hula da suka hada da mata da daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su a yau litinin a ma'aikatar leƙen asirin ƙasar Ƙungiyar Taliban ta tabbatar da cewa wasu mayakanta uku ne suka kai harin inda suka ce sun kashe jami'an hukumar fiye da dozin ɗaya tare da jikkata da dama. wannan harin da aka kai a babban cibiyar kasar ya biyo bayan rataba hannun amurka akan yarjejeniyar samar da zaman lafiya da taliban a watan fabrairu domin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe kusan shekaru ashirin ana gwabzawa a afghanistan china ta kakaba takunkumi ga wasu 'yan majalisar dokokin amurka uku domin mai da martani akan takunkumin da gwamnatin trump ta saka wa kasar akan yadda beijing take yi wa musulmai 'yan kabilar Uyghur a lardin xinjiang kakakin ma'aikatar harkokin wajen china hua Chunyi ne ba da sanarwar takunkumin a yau litinin akan 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar republican ted cruz da marco rubio da kuma dan majalisar wakilai na republican chris smith Hua ya kuma ce an saka takunkumin ga Sam Brownback babban jakadan amurka akan yancin addini na ƙasa da ƙasa da kuma kwamitin zattaswa na majalisar dokoki akan cana da ya kunshi haɗin gwiwar 'yan majalisar dokoki da jami'an fadar white house domin sanya ido a kan yancin ɗan adam da bin doka da oda a cana rubio shine ɗaya shugaban kwamitin yayin da smith kuma yake babban mamba kuma tsohon shugaban kwamitin sanarwar kakaba takunkumin ta zo ne 'yan kwanaki bayan da gwamnatin trump ta saka takunkumin kuɗaɗe akan wasu manyan jami'an cana ciki har da Chen Kwango, shugaban jam'iyyar kwamisanancin China a Xinjiang. A watan da ya gabata ne Trump ya rattaba hannu akan dokar da ta ba da damar sanya wa China takunkumi a sanadiyar cin zarafin musulmai kabilar Uyghur da yawansu ya kai miliyan guda da wasu musulmai 'yan tsirarru a lardin Xinjiang. sojojin huti a yemen sun afka wani katafaren matatar mai a birnin jizan da ke kudancin saudi arabia a wani harin jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami cikin dare in ji kakakin sojojin hutin a yau litinin sojojin kawance da saudi arabia ke jagoranta a yaƙi da 'yan huti tun farko sun ce sun yi nasarar lalata wasu makamai masu linzami da sojojin huti suka harba da jirage marasa matuka akan iyakar saudiya babu wani bayani daga saudiya akan inda aka tare makaman ko kuma ko sun fada wani wuri kamfanin mai na saudi arabia a ramko yana samar da ganga dubu hudu na tataccen mai a kowace rana a tekun birnin jizan da ke da tazarar kimanin kilomita sittin wato mil arba'in da kan iyakar iyakar yemen kamfanin na aramco ya iya yi bayani game da lamarin daga ƙarshe zindi mandela yar shahararren masu fafutukar yaƙi da launin fata a afirka ta kudu nelson da winnie mandela ta mutu a johannesburg tana da shekaru 59 a duniya kafar yada labaran kasar ta sabc ta sanar cewa mandela ta mutu a wani asibiti da ke babban birnin afirka ta kudu amma ba su bayyana sanadin mutuwarta ba jam'iyyar african national congress mai mulki wanda mahaifinta ya jagoranta a gwagwarmayar kawar da mulkin wariyar launin fata afirka ta gudun ce ta tabbatar da mutuwarta a shekara ta 1985 ne zinji ta yi fice sa'ad da ta karanto wasikar da mahaifinta ya rubuta ta kin amincewa da sharaɗin samun 'yancin kai da shugaba pw botha ya bayar na anc ta yi watsi da dabarunta masu tsauri akan nuna adawa ga wariyar launin fata mandela tana aiki a matsayin jakadiyar afirka ta kudu a kasar denmark a lokacin da ta mutu ministar harkokin wajen afirka ta kudu na lady pando ta yaba wa zindi mandela tana mai cewa a matsayinta na ɗiyar gwarzon gwagwarmaya tata nelson da maman wini ita kanta jaruma ce a fagen gwagwarmaya ta yi wa afirka ta kudu aiki sosai. A da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla, rundunar 'yan sandan Najeriya sun kama wani ɗan ƙasar da ya damfari wata ba Amurkiya dala dubu arba'in da takwas da sunan soyayya bayan ya garkame ta watanni goma sha shida a wani otal da ke birnin Legas. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. ita dai kasar amurka ta hadu da dan najeriya ne ta shafin zumuntan facebook inda kuma suka fara soyayya tare da yi mata alkawarin zai aure ta ya kasar amurkan dai wanda harunan yan sandan najeriya ba ta bayyana sunanta ba bisa dalilai na ba da kariya gare ta ta bayyana cewa ta tashi tun daga birnin washington na kasar amurka inda kuma ta zo birnin lagos domin ganawa da saurayin nata fiye da shekara guda kenan dai sai dai kuma maimakon ta samu soyayyar da ta yi zata sai wanda ake zargin dan najeriya najeriya mai suna chukwu ebuka kasi ibiaku dan shekaru 34 ya garkame ta a wani otel a sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan najeriya mukaddashin kwamishinan 'yan sanda frank uba ya raba manema labarai abuja ya bayyana cewa daga bisani chukwu ebuka ya karbe katin matar na waya inda kuma ya dinga zara kudade daga asusunta ba tare da izinin ta ba ita dai wannan mata wanda tsohon ma'aikaciyar gwamnati ce a ƙasar amurka dan damfaran ya kwace duk takardun takardunta na kudaden da take samu na fansho a wata tare kuma da amfani da su ba da ta ba a cewar frank uba wani dan najeriya ne ya kyanke samu su halin da ita wannan ba amurka take ciki to ko 'yan najeriya ke ji game da kamar da ake wa 'yan najeriya da damfaran wasu 'yan kasashen ketare dambar kenan da na comrade musa jika mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a najeriya a nan muna gani cewa ya kamata a ɗauki tsauraran matakai akan mutane masu bata sunan ƙasar nan tamu Najeriya musamman su in ma za su yi batancin da sai su yi a cikin ƙasan ba kuma a gayyato wani mutum daga wata duniya kamar irin su Amerika da sunan ana soyayya da shi kuma a zo kuma a dinga cutar da shi ba. So kaga wannan abubuwa yana ta faruwa da yawa har ƙasashen duniya kamar kasashen turawa suna kallon ɗan Najeriya a matsayin wani mutum mara gaskiya. a kwanan nan ma dai sai da rundunar 'yan sanda a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ke birnin dubai tare da haɗin gwiwar rundunar tsaron ƙasar amurka suka kama wani ɗan najeriya mai suna ramoni egbalode da aka fi sani da hush poppy wanda kuma ake zargin ya damfari miliyan mutane makudan kuɗaɗe ta su ya kai handa fiye da naira biliyan ɗari da sittin. shi ma dai wannan ɗan damfaran yana amfani da kafafen sadarwar zamani ne irin su facebook da instagram wajen yaudarar mutane da kamfanoni miliyoyin daloli a sassa daban-daban na duniya jama'a kowane mataki gwamnatin najeriya ya kamata ta ɗauka game da irin wannan masu bata mata suna ka dai musa jika ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki akan ire-iren waɗannan abubuwan wanda yake bata sunanta da kuma ah, zubar mata da kima da mutuncinta. Radar 'yan sandan Najeriya da ta sha alwashin gurfanar da shi wannan dan damfara a gaban kuliya a lokacin da na tuntubi kakakin radar 'yan sandan Najeriya rashin jihar Lagos Bala Elkana ya bayyana cewa lamarin na hannun hedkwatar radar 'yan sandan Najeriya ne a inda a bangaren sa kuma kakakin radar 'yan sandan na Najeriya DCP Frank Mba ya shaida murya Amurka cewa ita wannan mata ta buƙaci da kar a bayyana sunanta ko kuma nuna hotunanta abinda kuma ya ce rundunar 'yan sandan Najeriya najeriya na la'akari da hakan babangida jibrin murai amurka daga najeriya a gaida babangida jibrin hukumomin jamhuriyar Nijar sun kama mawallafin jaridar Lekuriya Ali Sumana bayan da ya rawaito cewa gwamnatin kasar ta ki gabatar da rahoton bincike na almundahana a ma'aikatar tsaro a gaban alkali mai bincike kamar yadda babban alkali mai shigar da kara ya yi ikirari a kwanakin baya. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da karin bayani. a yammacin jiya ladi ne 'yan sandan farin kaya suka kira mawallafin jaridar lokuriye ali sumana ta waya domin ya gabatar da kansa a hukumar 'yan sandan feshi saboda amsa tambayoyi kwana ɗaya bayan faruwar wannan al'amari wata tawagar cibiyar 'yan jarida masu bincike da ake kira senazo a karkashin shugabancin musa aksar ta ziyarce shi a inda ake tsare da shi wato ofishin 'yan sanda don jin abubuwan da ake zargin ali sumana da shi to yau da sayan da muka je ganin shi ya ce mana hanci ya wallafa wani labari bisa wannan haraka wadda ta shahi eh, minista na tsaro kun sa an handami dukiya a nan cikin labarin da ya bada ce ke du waɗanda suka handami wannan dukiya sun je ma'aikata sun hara biyan kuɗi ba kamar alkalin shari'a ba tun da wannan ma'aikata kasan ita ce take kula da duk abin da ya shahi harakan gwamnati wanda yake ana jayayya da shi ana kokowa to nan ne suka je suka biya kuma cikin wannan ma takarda da ya ce wannan dosiyan har yanzu ba a ba wani juju ba shi mai bincike wannan labarin shi da ya rubuta ga takarda ga jarida shi sai wasu suka ɗauke suka sa shi bisa yanar gizo to wannan ne ya sha mushi eh, aka kai shi hukuma 'yan sanda masu bincike wato anan kana nufin kamar ana so a buge shi ne da dokar hukunta masu rubuta kalaman batanci a shafukan sada zumunta a maimakon dokar kula da aikin 'yan jarida tabbas mu abin da ya bamu mamaki shi ya rubuta wannan labari cikin jarida shi amma wasu suka yace wasu suka ɗauke shi suka hau da bisa yanar gizo to yaya za a bugun shi da wannan sanda wadda yake bata shahi 'yan jarida ba cibiyar ta sunuzo ta kuduri aniyar zame kafar wando domin gwagwarmaya ganin yadda dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta ke barazana ga aikin 'yan jarida a nan nijar mu daga yau mun arma damara yaki a can sinozo wadda yake kungiya 'yan bincike a nan dai nijar ko kuma wata kasa ma ko ina ne aikin mu 'yan jarida ne masu bincike to za mu gwada musu mu ma muna da eh, waɗanda za su kama mana a nan gida kuma kasashen waje nan a sa wannan doka a bugu 'yan jarida da ita. Wannan na faruwa ne a yayin da wata 'yar jarida Samira Sabu mai fafutuka ta hanyar blog ke can garkame a gidan yarin mai bayan da a farkon watan jiya dan shugaban kasar Nijar Mamman Sani Isu Muhammadu mai mukamin mataimakin daraktan fadar shugaban kasa ya shigar da kara a gaban alkali saboda a cewarsa ta yi masa kasafi ta hanyar wani labarin da ta rubuta a shafinta na Facebook wanda ke cewa dan na shugaban kasa na da alaka da daya daga cikin 'yan kasuwar da suka wawure dubban miliyon sefa a ma'aikatar tsaro Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. ƙarshen da ba shi dorewa madalla asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya baiwa gwamnatin jihar zamfara naira miliyan goma don wa iyayen yara su kai yaransu makarantar boko don su amfana da ilimin zamani wakilinmu a zamfara sani sha'ibu malumfashi ya ce jihar zamfara na cikin jihohi da iyaye ba su cika son sa 'ya'yansu a makarantun boko ba Ƙungiyar UNICEF ta ba da wannan tallafi ne ga gwamnatin jihar Zamfara kasancewa ta ɗaya daga cikin jihohin da suke da yaran da suka kai manzilin shiga makarantun firamare amma iyayensu ba su sanya su ba aka ba su suna ragaita a gari hasali ma sakamakon ƙididdiga da aka gudanar a shekara ta 2018 ya nuna cewa Najeriya na da kimanin yara miliyan goma da dubu ɗari biyu waɗanda ba sa zuwa makarantar boko domin iyayensu ba su sanya su ba. ba kwamishinan ilimi na jihar zamfara dr ibrahim abdullahi wanda ya yi bikin kaddamar da gangamin wayar da kan iyaye don su sanya 'ya'yansu a makarantun boko ya yi karin bayani hukumar unicef ta samo muna grants daga kafar foundation wanda aka yi amfani da shi a cikin jihar zamfara aka eh, zaɓi waɗansu ah, ƙananan hukumomi guda uku inda aka lura cewa akwai ƙarancin school enrollment da yaran da suka isa shiga makaranta hmm. na primary school amma kuma ba samu shiga ba saboda wasu dalilai da wanda yake bincike ya nuna cewa wannan dalilan nan da aka sanar su rashi ne da kuma irin halin da iyaye suka shiga na rashin halin kuma alhamdulillah sosai sai ta zamanto irin tana implementing din shi ga waɗannan na ƙananan hukumomi da uku zo ne da bukuyi cikin su an ɗauki yara waɗanda ana ganin cewa sun isa shiga makaranta amma saboda abin da faɗi farko ɗin na na rashi ba su samu shiga makaranta ba su dubu uku da ɗari hudu da arba'in da tara to dukkanin su kowane yaro ana ba shi dubu takwas sau biyu a shekara eh, misali dubu takwas ɗin OYN ne ake buɗa ma accounts da sunayen ɗiyansu ko wata ta ɗaya ko ɗaya ɗaya ko biyu ko uku ko dai nawa misali idan dai har tana cikin wannan kacinan area wanda community community ne ma'ana kenan a duk shekara za a yi disbursement so biyu so idan aka shiga kuma shekara ta gaba an shiga third quarter sai kuma fourth quarter an yayi wani yaro kenan misali sai kuma a ce a nemi waɗansu sababbi shi an fi da shi gandu misali kenan an yayi shi wannan kenan kamar da muka ji labarai waɗansu hukumomi a nan karamar uh, hukuma kamar ta zuru suka yi amfani da shi su dan sai awakai ko tumakai ko kaji ko agwagwai wanda ake dan jiwa kuɗin ko abin kuɗin ana ganin su kada za ta su a yi aure ko a yi wani biki da su so alhamdulillah wannan abun sun samu wayewar kansu sha'irar na yaran ya kamata a sa makaranta ta bakin kwamishinan ilimi na jihar zamfara kenan dr ibrahim a halin da ake ciki yanzu dai gwamnatin jihar ta zamfara ta kafa kwamitocin wayar da kan iyaye game da mahimmancin samun ilimin boko ga ɗiyansu maza da mata an kuma zaɓo wakilan waɗannan kwamitoci ne na wayar da kai daga cikin iyayen ƙasa hakimai malaman addinai da ƙungiyoyin sa kai har da mata a cikinsu a ƙasa baki daya dai jihar kano ita ce ke kan gaba da yawan yara kusan miliyan ɗaya waɗanda ba sa zuwa makarantun boko domin iyayensu ba su sanya su ba bisa ƙididdigar da aka yi ta shekarar 2018 yayin da kuma jihohin yobe taraba da kuma zamfara su ne ke sahun ƙarshe na jihohin da yara da dama ba sa zuwa makarantar boko A wani labarin kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ba za ta bude makarantun boko ba don hana yaduwar cutar corona. Ministan ilimi na Najeriya Adamu Adamu kenan ya bayyana hakan. Ya ce, will not open school for examination or for any reason unless it is safe for our students. Ba mu da niyyar buɗe makaranta nan kusa, kai ba ma za mu buɗe makarantun ba ko da don yin jarabawa ne, sai ba in hakan ba zai cutar da ɗalibanmu ba. Nan take manema labarai a fadar gwamnatin tarayya suka tambaye shi cewa to ai hukumar shirya jarabawar kammala karatun sakandare wato wa ai ta ayyana lokacin da za ta gudanar da wannan. minista kuma ya kada baki ya ce Even WAEC, WAEC cannot determine for us what, what we do. You know, this social distancing is, is just some beautiful theory. When the cameras are there, everybody will be obeying it. When there is no camera, everybody will just be normal, especially children. One child is enough to uh, infect everyone in the class. When they close class, they go to the dormitory. Everybody in the dormitory by tomorrow will probably be. So this is not the right time to open schools. Abin da yake cewa shine waye ai ba za ta tilasta mu ba kai ba fa za ta sanya mu yin abin da ba mu yi niyan aiwatarwa ba to abin da nake so ku gane shine cewa ba da tazara din nan wajibi ne a matsayin wasu daga matakan dakile yaɗo wannan cuta idan suka zanna a aji yaro guda zai iya cutar da su ha kuma idan suka koma ɗakunansu na kwana waye gari kawai sai ga an ce yara da dama sun kamu da wannan cuta shin ina mafita wannan shine mu? da wannan bayani na minista adamu adamu ya sanya na kewaya wasu daga cikin jihohi don jin ra'ayin mutane game da wannan hukunci da suka yanke. sunana liman dr muhammadu tukur sani jange da jihar lafara ina ganin cewa bai dace a hana yan najeriya ci gaba da karatu da kai jarabawa suka karfi ba domin wannan zai haifar da matsaloli masu yawa na farko za a samu yara karatun su ya lalace na biyu za a samu tarbiya su ta tabarbare na uku ba a san lokacin da za a samar da dama su jarabawa ba don haka dalilan da suka sa ana yawo a fattunni a asibitoci a wuraren tarurruka na addini to su za su ka a ba da dama ga ɗalibai su yi jarabawa don su cimma wani matsayi na ilimi kayan su wuce a gaba. rama na Muhammadu a gaskiya ina ganin ba wai an yi tunanin abin da ya shafi yaran ba ne wani ta yi tunanin abin da ya shafi ta ne ta musamman a kasashen wajen kudu haka da sun ci ayyukan su sun ba za su koma ta kaga ko ayi yi ba ta koma ba su koma to ya za a yi jarabawa. komawa to ka kowa ne ba zai koma ba su koma wani wuri kuma ka san dama akwai matsalar cewa ba mu da isassun azuzuwa za a ga ajin da ya kamata a yaro talatin sai ga ana ajiye hamsin a ciki ko ma fiye da haka to idan ku aka ce za a yi wannan social distancing wato a ba da fadara tsakanin wannan da wannan saboda kada wani ya ɗauki wannan daga wurin wani to ya nuna kowane aji sai an raba shi wajen azuzuwa hudu ko biyar kenan ina za a sami wannan shi ne kawai so ni gaskiya abin da gani wannan ya cutar da iyayen yara da yara da kuma harkar ilimi gaba ɗaya. na hindu abubakar kan gyare a gaskiya hukuncin nan da gwamnatin tarayya ta yanke ni a nawa ra'ayin ni ba ta yi daidai ba matukar za a ce za a bar yara filin kwallo a yi wasa hmm. za a bar tashoshi ana shiga mota a yi lodi a je nan gari za a je masallatai za a je coci duk za a haɗu to ni ban ga dalilin da zai sa ba za a buɗe makaranta ma yara ba gaskiya ya kamata gwamnati ta duba ta gani. sunana aliyu shu'aib bauchi covid-19 wani abu ne wanda ya zamto bala'i ga al'ummar duniya gaba daya wanda a zahirin gaskiya masana harkokin lafiya sun tabbatar da cewa wannan cuta gaskiya ce sannan kuma tana yaduwa kamar wutan daji kuma sanin kowa ne cewa makarantunmu a najeriya ba kamar makarantu ne a sauka hanyar suka ji gaba ba makaranta ce wani za ga aji daya akwai ɗalibai ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ɗari uku ma wasu a cikin birane so ni a gani na samun yaran a raye ya fi karantar da su ilimin sani shaibu malamfashi murya amurka daga katsina a najeriya to madalla a gaida sani shaibu malumfashi ta yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester City za ta fafata gasar zakarun turai a kakar wasanni mai zuwa bayan da a yau litinin kotun musamman ta lamuran wasanni ta yanke hukuncin ɗage haramcin da aka yi wa kungiyar daga shiga gasannin nahiyar turai na tsawon kakar wasanni biyu a watan fabrairun da ya gabata ne hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta yanke wa city din wannan hukuncin bisa laifin saba dokokin da suka shafi kuɗaɗe wanda dan take kungiyar ta ɗaukaka ƙara an zargi kungiyar da arin gizon yawan kudaden shiga daga masu daukar nauyi da ke da alaka da rukunin kamfuna abu dhabi waɗanda su ma mallakar mai kungiyar ta city din ne sheikh mansur domin kaucewa fadawa dokokin shirin a tsakanin shekarun 2012 da 2016 hukumar ta uefa ta kaddamar da bincike bayan da wata jarida ta wallafa wasu jerin sakonnin email a shekara ta 2018 duk da yake kotun ta musamman ta sha'anin wasanni ta gano cewa city din ta kasa baiwa jami'an UEFA haɗin kai. To amma ta ce kungiyar bata saba dokar raba daidai na kudaden ɗaukar nauyi ba. inda ta ce kuma akasarin zarge-zargen da aka yi wa kungiyar ba a tabbatar da su ba yayin da wasu kuma sun faru lokaci mai tsawo da ya wuce haka kuma kotun ta rage yawan adadin tarar da aka dora wa kungiyar daga euro miliyan 30 zuwa miliyan 10 mai horar da 'yan wasan kungiyar barcelona ta kasar spain kike setien na fuskantar barazanar rasa aikinsa a daidai lokacin da kungiyar ta bayyana daukar tsohon dan wasanta shavi a matsayin wanda zai jagorance ta nan ba da jimawa ba setien na fuskantar matsin lamba sosai a new camp tun sa'adda ya soma aiki da kungiyar ta yadda lashe gasar la liga ko kuma zakarun turai a wannan kakar wasannin shine kadai zai iya ceto shi daga rasa aikin nasa to sai dai da alama da wuya kungiyar ta iya lashe gasar ta La Liga ta bana a yanayin da ake ciki a halin yanzu da kungiyar Real Madrid ke shugabancin teburin gasar don kafin zuwan sai ce na ake ta'allaka shabi da kasancewa kocin tsohuwar kungiyar tashi to amma ya yi watsi da ta yadda aka yi masa a can baya to sai dai a yanzu da barcelona take faman ta da gasanni ana hasashen cewa shabi zai karbi aikin horar da 'yan wasan nan ba da dadewa ba Ƙungiyar kwallon zarika ruga ta Washington Redskins ta tabbatar da sauya sunanta a yau Litinin sakamakon matsin lambar da take fuskanta daga masu ɗaukar nauyinta dangane da sunan nata da ake ganin yana da alaka da nuna wariyar launin fata. Tun a farkon wannan watan ne kungiyar ta sanar da cewa ta soma nazarin yin sauyin a sunan nata a daidai lokacin da ake ta yin zanga-zangar kin jinin wariyar launin fata a Amurka biyu bayan mutuwar George Floyd a ranar 25 ga watan Mayu a birnin Minneapolis. to sai dai shugaban amurka donald trump ya soki lamirin matakin kungiyar na sauya sunanta to domin samun karin labaran wasanni sai a ziyarci shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma a shafinmu na twitter at voa hausa murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kan ga aisha ta dawo mana da takaitattun labaran duniya jami'ai a afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a shalkwatar hukumar leƙen asirin afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane sha ɗaya kana wasu sittin da uku kuma sun jikkata samaman da 'yan tada kayar bayan suka kai a aibak da ke babban birnin lardin arewacin samangan ya auku ne a daidai sa'ad da 'yan taliban suke kai wasu hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar wasu daga cikin dakarun afghanistan a makon jiya lamarin da ya haifar da sabon kalubale ga kokarin wanzar da zaman lafiya da amurka ke jagoranta china ta kakaba takunkumi ga wasu 'yan majalisar dokokin amurka uku domin mai da martani akan takunkumin da gwamnatin trump ta sakawa kasar akan yadda beijing take yi wa musulmai 'yan kabilar uighur a lardin xinjiang kakakin ma'aikatar harkokin wajen china hua yi ne ba da sanarwar takunkumin a yau litinin akan 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar republican ted cruz da marco rubio da kuma dan majalisar wakilai na republican chris smith sojojin huti a yemen sun afka wani katafaren matatar mai a birnin jizan da ke kudancin saudi arabia a wani harin jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami cikin dare in ji kakakin sojojin hutin a yau litinin sojojin kawance da saudi arabia ke jagoranta a yaƙi da 'yan huti tun farko sun ce sun yi nasarar lalata wasu makamai masu linzami da sojojin huti suka harba da jirage marasa matuka akan iyakar saudiya babu wani bayani daga saudiya akan inda aka tare makaman ko kuma ko sun fada wani wuri Zindi Mandela 'yar shahararren masu fafutukar yaƙi da launin fata a Afirka ta kudu Nelson da Winnie Mandela ta mutu a Johannesburg tana da shekaru 59 a duniya. Kafar yada labaran ƙasar ta SABC ta sanar cewa Mandela ta mutu a wani asibiti da ke babban birnin Afirka ta kudu amma ba su bayyana sanadin mutuwarta ba. Jam'iyyar African National Congress mai mulki wanda mahaifinta ya jagoranta a gwagwarmayar kawar da mulkin wariyar launin fata a Afirka ta gudun ce ta tabbatar da mutuwarta. To masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye shiryen mu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya kuma kirin ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.